Jama'a Assalamu alaikum. Barkamu da shigowa wannan sabon shekara ta 2017. A yau za mu ɗan waiwaya baya ne mu ga irin batutuwan da wannan shiri na ciki da gaskiya ya taɓo su a shekarar da ta shige da kuma sakamakon da biyo bayan su. Batun da muka fara takala a shekarar da ta shige shine na rundunar 'yan sandan Najeriya. ƙarkashin jagorancin Sufeto Janar na 'yan sanda Solomon Arashe a wancan lokacin. abin da ke faruwa kuma muka takala a lokacin shine yadda ake tsallake wasu da suka cancanci ƙarin girma ana ba mu wasu na ƙasa da su a saboda ko dai ba a ƙaunar yankin da su waɗannan mutanen da aka tsallake suka fito ɗin ko kuma dai an fi ƙaunar na wani ɓangaren daban a wancan lokacin majiyoyi da yawa a ofishin speto janar ɗin da kuma hedkwatar 'yan sanda ta ƙasa har ma da wasu jihohin sun gabatar mana da kwararen shaidu na irin takaddun ƙarin girman da shi Solomon Arashe ya rika turawa. A wancan lokacin dai masu magana da yawunsa sun musanta wannan batun, har ma suka yi ƙoƙarin ganin an hana mu gabatar da shiri kan wannan batu. Bayan da muka fara gabatarwa, fadar shugaba Muhammadu Buhari ita ma ta kaddamar da nata binciken kan wannan batu, kamar yadda wasu ƙwararen majiyoyi har guda biyu suka bayyana mana. wanda daga ƙarshen lamarin ya yi sanadiyar yin ƙarin girma ga wasu manyan jami'an 'yan sanda da aka tsallake ga yadda muka gabatar da sakamakon wannan batu a wancan lokacin jama'a assalamu alaikum a yau tafe muke da kyakkyawan labari idan kun tuna mun bayyana muku cewa rundunar 'yan sandan najeriya tana da wani kundin jerin sunayen dukkan jami'anta daga kan shi speto janar ɗin har zuwa ga masu mukaman csp ko kuma chief superintendent kowa da matsayinsa a cikin jerin ma'aikatan domin a san wane ne ya girmi wani. A wancan lokaci an sanya kafa aka take wannan kundi, ana ɗauko jami'ai daga ƙasa ana yi musu ƙarin girma yayin da aka yi ta tsallake waɗanda suke sama da su waɗanda kuma kusan kaco kam ɗinsu 'yan yankin arewacin Najeriya ne. To, da alamun wannan batu ya shiga kunnen waɗanda ya kamata su je domin ko an fara samun sabon salo. su waɗancan da aka tsallake a can baya ɗin 'yan arewa an fara bi ana ɗauko su ana musu ƙarin girman da suka cancanci a yi musu tun wancan lokacin kamar yadda na ce an fara ne domin a cikin 'yan kwanakin nan takarda ta fito ta yin ƙarin girma ma wasu mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda ko dcp da farko mutane biyar hudu 'yan arewa guda ɗaya kuma ɗan Legas, waɗanda suka hada da John Jackson Mava daga yankin ƙaramar hukumar Hong a jihar Adamawa da Olushola Babajide David daga karamar hukumar Ikorodu a jihar Legas, sai Titus Simba Lamurde daga karamar hukumar Mubi ta Kudu a jihar Adamawa, da Cika Abubakar Mai Damma daga karamar hukumar Yabo a jihar Sokoto, sai kuma Ibrahim Abdullahi Chafe daga karamar hukumar Tsafe a jihar Zamfara. Waɗannan jami'ai an basu su mukamin kwamishinonin 'yan sanda kuma aka ce zai fara aiki tun daga ranar 15 ga watan Disamba ta shekarar da ta shige. A makon da ya shige kuma an sake fitowa da sunaye guda goma na mukaddasan kwamishinonin 'yan sanda wato DCP waɗanda su ma aka yi musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. A wannan karo ma an bi tsari ta yin amfani da kundin jerin ma'aikatan 'yan sandan aka bi layi aka ɗauko waɗanda aka tsallake a can baya su goma dukkansu 'yan arewa aka musu ƙarin girma zuwa kwamishinoni. Waɗannan kuwa sun haɗa da Mr. Ero Oga daga karamar hukumar Oju a jihar Benue da Yunana Y Babas daga karamar hukumar taba Balewa a jihar Bauchi da ɗan Malam Muhammad daga karamar hukumar Katsina a jihar Katsina. sai mu'azu zubairu halliru daga karamar hukumar dukko a jihar gombe sai rabi'u yusuf daga karamar hukumar wukari jihar taraba sai sanusi yanma lemu daga karamar hukumar Bako a jihar Niger, sai Ahmed Ilyasu daga karamar hukumar Kaduna a jihar Kaduna, sai Isiyaku Muktar Garko daga Garko a jihar Kano, sai Muhammad obakura daga jihar Kano tare kuma da Alhassan Mamuda daga Majalisar Karamar Hukumar Funtuwa a jihar Katsina. A shekarar da ta shige ɗaya daga cikin manyan batutuwan da muka takalo shine na wata mai suna Malama Firdausi. wadda ta yi zargin an kwace mata 'ya'ya guda biyu bayan mutuwar mijinta kuma an zo an ce mata ɗaya ta mutu an yi ta hayaniya sosai kan wannan batun da aka yi ta ƙoƙarin a bayyana shi da cewar watakila wani muradin siyasa ne ya sa muke yaya ta wannan batun ƙungiyar amnesty international ta shiga cikin wannan batu har ma babban jami'inta da ke lura da arewacin najeriya dr suleiman shu'aibu ya yi tattaki zuwa bauchi domin bin kadin wannan magana wannan rana rana ce wadda ba mu kaɗai ba duk state din na bauchi state ya kamata su yi murna da wannan rana domin rana ce da allah ya walwale wani kulli da ya kamata mutane su san an warware shi kullin nan da ba a warware shi ba ya tashi to zai zama gobara ya ci mutane da yawa to amma allah ya warware shi muna godiya ga Allah muna godiya ga 'yan jaridun da suka tashi tsaye suka sanar har duniya ta ji har muka shigo ciki har aka walwala wannan kulli. sunana yakubu shehu abdullahi dan majalisa mai wakiltar cikin garin bauchi a wakilin birni a masarautar mai martaba sarkin bauchi ina godiya ma allah wata ala maɗaukakin sarki da ya sa yau aka gane gaskiya gaskiya ne assalamu alaikum sunana fiddausi ina mika godiya ta ga allah ina mika godiya na wa doa da suka kawo wannan labari har allah ya kawo ƙarshen wannan labari to a bayan wannan ma mun taɓo batun umar ahmad yusuf adam daga jihar bauchi wanda ya lashe gasar ƙur'ani ta najeriya a ajin masu hadda da kuma tafsir wanda shi ya kamata a tura ya wakilci najeriya a ƙasar saudiya to amma sai aka tura sunan wanda ya zo masa na biyu ranar da muka yi wannan shirin sai ya fada a kunnen shugaban kwamitin ayyukan hajji da hulɗa da majalisar dokokin ƙasar saudiya a majalisar wakilan tarayya ta najeriya sunana dr abdullahi balarabe salami dan majalisa mai wakiltar wadawa da illela a majalisar tarayya majalisar wakilai ta ƙasa a abuja yana kuma shugabancin kwamiti mai kula da abokantaka ko dangantaka tsakanin majalisar shura majalisar kasar saudiya da kuma majalisar mota wakilai ta najeriya da kuma al'amuran haji to alhamdulillah lokacin da muka ji wannan hira da kai da wannan bawa allah mataimaki na dr sani audu shi allah ya sa daga jihar bauchi yake ya ji wannan to kasance wannan al'amari ya shahi addinin musulunci kuma yana da alaƙa da harkan saudiya da kuma nanan ga kuma da dai mun wakilta mu mutane muke yi to matakin da muka ɗauka shine mai kokari mun tuntuɓi duk wanda ke da hannu cikin wannan al'amari domin mu ji ya aka yi wannan abin ya rukun da ya gaskiya al'amarin to bincike dai ya nuna gaskiya ne wannan ba wa abin da ya faɗa na shi ya kamata ya tafi ya wakilci um, makarantar alkur'ani masu tafsiri wanda suka haddace qur'ani ta da tafsiri a wannan kasa da shi zo na daya lokacin da aka yi gasar musabaka to sai muka fahimci cewa an samu kuskure daga wani mutum guda wanda ya kuskure wannan kuskuren kuma ya faru ba tare da sanin jami'a ba ba tare da sanin yan kwamitin ba ba tare da sanin kuma kwamitin musabaka ba amma saboda kokarin da muka yi muka tuntubi ainihin 'yan kwamitin musabaka na bauchi kuma na yi magana da shugaban jami'a na sokoto muka yi magana da shugaban kwamitin musabaka dr sadiya umar a to duka nan da ya jiya nan take suka ji aka yi mitin aka binciko aka fahimci a shi akwai kuskuren da aka samu ko babban kuskuren da wani ɗaya daga cikin su ne, ya kamata takardar da ake nema ta shekaru a declaration of age ya kamata lokacin da saudiya suka aiko suka ce sai mai shekara kaza to ya kamata su tuntuɓi wannan bawan allah ya kawo takardarsa to kuskuren shi ne ba a kira shi ya kawo takardarsa ba sai suka zaci cewa ai ya wuce wannan shekarun to kuma shi wannan mutum guda sai ya ci gaba ganin yana sauri sai ya je ɗauki sunan wannan wanda annabiyunsa da yake takardunsa na hannunsa ya aika wanda shi wannan gaskiya mun tabbata ma ainihin wanda ya haka kuskure na ya yi babba to wannan shi a kuskure kuma ya yadda da wannan kuskure kuma don mu yadda da wannan kuskure mun dai taɓa batutuwa masu yawa cikin shekarar da ta shige waɗannan kaɗan ne kawai daga cikinsu a wannan shekara ma da yarda Allah za mu ƙara ƙaimi wajen bankaɗo sata da wawura da cin zarafi da kuma danna haƙƙi na marasa galihu. Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar a ci gaba da kasancewa da wannan shiri namu na ciki da gaskiya. Ciki da Skinner.